Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. To jama'a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Yau za mu karkata akalar shirin namu ne ga babban zaben Najeriya na shekarar 2023 da ke tafe. wakilanmu sun biyo mana ra'ayoyin 'yan Najeriya matasa akan muhimmancin yin zaɓe da kuma masu yin zaɓe a karan farko. Muna kuma tafe da rahoto a kan sayan ƙuri'a. Sannan kuma masu sauraron mu za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da ɓacin lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja, inda wakiliyarmu ta jiyo mana ra'ayoyin matasa akan muhimmancin kaɗa ƙuri'a. Sunana Shamsuddin Abdullahi. Shin zaɓe ma yana da mahimmanci a wajen ka? Tabbas do wani mai hankali ai zaɓe yana da mahimmanci a gurin shi. Saboda ta dalilin zaɓe ne zaka zaɓe ƴancinka ra'ayinka da wanda kuma ka ga ya dace ya cancanta ka zaɓe shi. Dan baka yi zaɓe ma ai kwata-kwata ma baka san yancin kanka ba. Tabbas zaɓe yana da mahimmanci a rayuwar mai hankali mai tunani. Muhammad Kabir mahimmancin zaɓe a wurina dan kare ƴancin na da ƴancin ƙasa gabaki ɗaya da kuma al'ummar da za ta zo nan baya. Muhammad Lawal. Mahimmancin zaɓe a wurina shine a samar da shugabanni madagarta wanda za su samu ma al'umma canji wanda za a samu sauki a cikin rayuwa nan kusa da kuma gaba baki daya. Sunana Ikilima Adamu. Aini a yanzu ma ban san mahimmancin zaɓen da za a yi ba. Ba ma ni da candidate ɗin da nake so da zan zaba a president. Presidential election din nan ma na bana ina ga babu ne. Sunana Muhammad Usman Abdullahi ta zaɓe ake canza shugabanni wadda suka yi wa mutane a san ransu kuma ta zaɓe akan iya ƙara jaddada shugaba idan ya yi abin kwarai kuma da zaɓe talaka suke samun dama ya samu canji ga rayuwarsa. Suna injiniya Usman Rabi'u Bala. Lokacin da kake yi zaɓe da kanka mutane suka fito kuma suka zaɓe yadda ya kamata shi ne ake da damar da za a yi zaɓe kuma a zaɓe irin mutanen da ya dace a zaɓi su shugabanci mutane domin akwai su a ko'ina a kowace jam'iyya. Wannan lokaci da irin yanayi da muke ciki a wannan ƙasa lokaci ne da yake da cikakken muhimmanci akan kowane kuɗi lokaci ma da ya kamata mutane su fito su yi zaɓe yadda ya kamata kuma lokaci yayi da za mu gane cewa duk inda mutanen keke suke mu zaɓo su a kowace irin jam'iyya take. sunana fatima jani muhammad zaɓe dai abu ne mai kyau wanda shi ta hanyar shi ne mutane za su yi amfani da damar su da kawo canji ko kuma na zaɓar gwamnati wanda suke tunanin cewa ita ce za ta yi musu abin da suke so suke ganin cewa ita ce gwamnati da ta dace da ta mulke su zaɓe yana da matukar muhimmanci a ƙasa saboda ta hanyar sa ne za a kawo canji da ake so na gwamnati kuma ta hanyar shi ne 'yan kasa za su zaɓi wanda suke so yana daga cikin duti na duk wani ɗan ƙasa wanda shekarunsa ya kai da ya zaɓe da ya daure ya fito ya yi zaɓe ya jefa ƙuri'an shi saboda wannan ƙuri'a kamar yadda ake cewa ita ce 'yancin shi ita nan ne za a samu a yi zaɓen har a cimma buri da ake so a kan gwamnati. Sunana Zainab Shaibu Abdullahi zaɓe yana da mahimmanci sosai ga mutane su fita su zaɓi abin da suke so saboda yadda abubuwa suke tafiya yanzu da katin zaben su ne kadai za su iya amfani domin karɓar wa kansu yanci musamman ma ga wa'anda suke ganin za su yi masu ayyuka da ya kamata sunana sa'ana ta zaɓe ne kake da dama ka san canja shugaba ta zaɓe ne kake da damar ka zaɓi wanda kake so ya mallake ka ta zaɓe ne kake amfani da ƙarfinka inda doka doka ta baka dama ka faɗi ra'ayinka ko kai suka zaɓe ne yake da wani madogara da za ka yi ita kanta dimokuraɗiyya. Sunana Aisha Ali Zubair, wato zaɓe a wannan lokaci yana da matukar mahimmanci musamman ma ga talakan ƙasar nan wanda burin shi a koda shi bai wuce ya samar da gwamnati mai tausayin shi ba kuma wacce za ta kawo mana ci gaba a cikin ƙasar nan. Idan muka duba za mu ga cewa mun samu koma baya a fannuka daban-daban na cikin ƙasar nan. To wannan lokaci ne da zai ba mu dama wajen ganin mun zaɓi abin da ya kamata wanda muke ganin zai kawo mana ci gaba sosai a cikin ƙasar nan Sunana Abdullahi Abubakar. Zaɓe dai abu ne mai mahimmanci musamman a yadda al'amura suke tafiya a yanzu a duk duniya ma ba Afirka ko Najeriya ba. Ta nan ne kaɗai za ka iya zaɓen waɗanda kake tunani kake ma kyakkyawan zato su shugabance ka domin hawa tudun man tsira. Mu duba da kyau, mu cire son zuciya, mu cire ƙabilanci, mu cire wannan nawa ne wannan ba nawa ba ne. Duk lalacewa ba inda ba na kirki ba kuma inda ba na banza. To suna na sabi'u husaini katsina kofar dubi menene mahimmancin zaɓe a gare ka abin da ke cewa zaɓe shine ka wakilta wani wanda zai wakilce ka a abin da ya shafi rayuwa ya ɗauke maka abin da ya shafi tsaro lafiya ilimi mutunci akalla a hannu kenan muhimmancin yin zaɓe ke to amma kusan in ma ka yi zaɓen ko baka yi ba wa'annan ababen biyar babu ko ɗaya a ƙasar nan a da yana da muhimmanci a yanzu baya da muhimmanci dama abin da yake sa mutane su zaɓe abubuwa biyar din nan ne to sai zama yanzu kwata kwata kowaye zai zo yana sanar cewa ba zai iya yi muku daya ba to saboda haka da ka je kai zaben da ko ka kai dama suna yin selection ne ba election ake ba kasa babban matsalan kasan kenan idan ma ka je ka bata rayuwanka kamar yadda ake cewa sarkin musulmi ya faɗa cewa sun sa mutane sun yi azumi uku uku har sau uku akan a zaɓi wanda ke jan ƙasar na a yanzu amma yana hawan shi tukuicin da ya fara yi mana sai fara yi mana boda duk wanda ya san katsina cikin gari ya san shaguna na dalilin rufe boda ɗin nan ban taɓa nan zan barka zan bagashin su na dawo ne ina kawo kawo to yanzu kai dai a takaice zaɓe bai da muhimmanci a wajen a zaɓe in my own view bai da muhimmanci a wannan situation inda ake sunana Ahmad Muhammad shin zaɓe yana da muhimmanci a wajen ka eh ta wani bangaren yana da muhimmanci to menene muhimmancin sa mutum zai zabi shugaba adadi wanda yake so haka shine muhimmanci a gare rashin muhimmancin fa rashin muhimmancin sa to kin ga daga abubuwan da yake bai faruwa a Najeriya amma da talaka ba bakin komi ba haka nan tunda dutu abubuwan da talakawa suke wahalhalu irin wahalhalun da muke sha kusan wata guda na maganan canjin kudaden na hakan nan to kin ga ta wannan bangaren zamu ce zabi bi da muhimmanci al'umma ba ta iya tafiya sai da jagora eh to amma su wane ne jagororin misali ai mun yi mun gani ko ba ka ba tunda kin ga a farko irin wahalhalun da muka yi mun yi amfani da dukiyoyinmu mun yi amfani da karfinmu mun yi amfani da ilimin da muke da shi na bangaren addini tunda muna ga sauka na imu buhari to kun ga kuma yanda ta juya kuma bai duba talakawa bai duba shi abin da zuciyar shi ta raya mai da shi ke amfani da shi haka nan wanda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma jihar Kano tare da wakiliyar mu baraka Bashir inda ta jiyo mana ra'ayoyin matasa masu kada ƙuri'a a karon farko. Suna na Suleiman Ibrahim Jibril. Wannan shine karo na farko da zan yi zaɓe. Zan yi zaɓe ba don komai ba saboda mu samu 'yancin kanmu. saboda yanayi na rayuwa da wahalhalu da ya yawa na abubuwa duk da sai a hankali to za mu zaɓi cancanta shine abin da ya sa nake so na yi wannan zaɓe. kenan zaben yana da mahimmanci a gare ka yana da mahimmanci sosai saboda ni katin zaɓe na ma kulle shi nake saboda kada a samu matsala saboda ina so na je na dangwala abin da ra'ayina kuma abin da nake so na alfahari da shi a koda yaushe. Assalamu alaikum warahmatullah. Mai magana Abdullahi Idris Muhammad da Kano. Wannan shine karo na farko da yin zaɓe kuma wannan zaɓen na ganin yasa canjin fakta da hidda ta taminin rayuwar mu matasa so da haka za mu iya yin mu don ganin mun zaɓi wanda muke ganin ya fi dacewa domin ci gaban Najeriya da yardar Allah. Yawwa sunana Abdulmalik dalilin da ya sa zan yi wannan zaɓe shine don kare mutuncin ƙasata saboda wancan karan a baya an yi zaɓe ni ban samu na yi ba bayan nan kuma ina son wannan karan in tsaya in jajirce in yi zaɓe saboda in zaɓo abin da yake abu mai mahimmanci a cikin wa'inda suke 'yan takarkarinmu saboda wa'incan wa'inda wanda muke tare da su yanzu ba abin da suke mana ba mu ji wani fitin din komi a tattare da su ba. To wannan zaben yana da muhimmanci kenan a gare ka. Yana da muhimmanci sosai ma ko wannan ai sai na tsaya idan kwana ake yi a gurin sai na kwana na tsaya na dangwala kuri'a ta sannan zan bar gurin kuma sannan bayan ma haka idan an ce a bita ni ma zan iya tafiya in ta har inda ake yi. A inda ake kai ne. da muhimmanci a gare ka? abin da ya sa yake da muhimmanci a guri na saboda samu yancin kaina don yanzu kamar bayi muke a Najeriya kamar bayi muke a najeriya shugabanni ne suke juya mu sai abin da suka ga dama suke yi mana ba ma wani jin daɗin wannan mulkin kwata-kwata ba ma jin daɗin shi kwata-kwata abinci yana zagarar ka kana rasa abin da za ka yi a rayuwarka na bangaren kai saving life din 'ya'yanka da kanka kana kasa komi a kai kuma shugabanni suna kallon ka ba su ma maga ba su taimake ka ba ba su ba ka wani informant ba ba su ma komi ba kullum sai wahala da take karuwa dan haka wannan zabe yana da muhimmanci a gurina sosai ni a gurina Amu alaiki salam eh gaskiya wannan shine karo na farko da zan yi zabe eh to gaskiya dai kuma na jin alfaharin cewa na samu dama zan ba da gudunmawa wajen ci gaban ƙasata wajen zaɓar shugaba kuma ina kyautata in insha Allah zan zaɓi wanda nake da yaƙini ko nake kyautata masa zato kuma ina fatan hakan ya samar da canji. eh lasti da aka yi wancan zaben hb na bai kai na votas card ba sai wannan karan yanzu na votas card but kuma um, ishu din shine na apply zan yi aikin zaɓe ne so in dai zan yi aiki kinga kenan ba zan samu gaskiya na yi je na yi voting wanda nake so ba wanda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa A makon da ya gabata ne kungiyar dattawan Arewa ta yi tsokaci a kan yanayi da 'yan siyasa ke jawo hankalin masu kaɗa ƙuri'a su siyi katin zaben su. Zaben da za a gudanar a watan nan na Fabrairu. Wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa wannan rahoton. Hakan na zuwa ne bayan sanarwar hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC da ke cewa wasu 'yan siyasa a ƙasar na siyan katin zaɓe na dindindin daga hannun 'yan ƙasa a kuɗin da bai taka kara karya ba. Da ne aka kama wasu mutane biyu tare da yanke musu hukunci bisa laifin mallakan katin zaɓe ba bisa ka'ida ba a jihohin Sokoto da Kano lamarin da ƙungiyar dattawan yankin Arewa suka ce hatsari ne babba ga yankin su da ke fama da yawan matsaloli ga kuma yawan al'umma waɗanda suka yi rajistan yin zaɓe. Dr. Hakim Baba Ahmad shine mai magana da yawun kungiyar da muka fahimta daga ciki wato wani dabara ce da ake fitowa da shi na rage karfin masu zaɓe mu dama a nan arewa abin mu fi damu kaga talauci abin mana kanta sannan abin ya fi watsuwa arewa shi yasa muka koka muka yi muka ce ma jama'a to ga wani buguwan yaƙi kuma ya fito bayan mun yi yaƙi jama'a mu su yi hakuri su je su ka rijistar nan su karɓi kati yanzu kuma an fito da wani dabara na kwaci kaci daga hannu so wannan mu abin damuwa ne a wurin mu in ma menene niyyar su dai mun san ko ma menene ba alheri ne wanda duk ya zo ce zai karɓi katin ka ya baka dubu ɗaya ko dubu biyu ya ɓace kenan ai baka tambaya ba ka ce ka yarda da shi ko kin yarda da shi to a bincika sai dai masana na ganin wannan wani salo ne daga wasu jam'iyyu da ke ganin ba za su kai labari ba hakan yasa suke kokarin rage yawan jama'a da ya kamata su fito kada ƙuri'a a ranar zaɓe ta hanyar amfani da talauci da jahilci da ke tura miliyoyin jama'a sayar da 'yancin su kamar yadda mai sharhi kan al'amuran siyasa a Najeriya Kabiru Dakata ya bayyana. Su 'yan siyasar da suke siyan katin nan suna amfani da wannan talauci da aka kakaba wa mutane suna siyan katinan su domin su rage karfin jam'iyyu wanda suke ganin cewa al'umma al'umma na tare da su duk wanda dama ya je sai da katin zaɓe ai ya sai da yancin shi ne saboda haka ya yi kuka da kanshi kada ya kuka da kowa fitaccen ɗan siyasa a Najeriya Honorable Sa'idu Kabiru Gombe ya kalubalanci 'yan kasar da su tabbatar da cewa suna karkashin ikon katin zaben su da suka mallaka duk jam'iyyar da ta sa kuɗi ta sai ƙuri'a ta wani mutum to dama ba shirya abin arziki ba idan jam'iyya ta shirya abin arziki kuma ta tsaye da 'yan takara waɗanda suka cancanta to ba sa buƙatar sai sun sai ƙuri'a sannan a zaɓe ina kira ga 'yan ƙasa duk wanda ya san cewa ya mallaki katin zaɓe to ya tabbatar da katin zaɓen shi yana karkashin ikon shi idan ka mika katin zaɓen ka karkashin ikon wani to haka kuma za a tafi da kai wurin gudanar da mulki za ka ci gaba da zama kamar bawan da ake bautarwa. Ko da yake dai hukumar INEC ta jaddada bayaninta na cewa siyan katin zaɓe da wasu 'yan siyasa ke yi ba zai amfane su da komai ba saboda sabuwar na'urar fasahar Vivas da za a yi amfani da ita a zaɓen ba za ta tantance duk wani wanda ba a ɗauki bayaninsa ba tun farko a cewar Zainab Aminu Abubakar abubakar jami'a sashen yada labarai a hukumar ta inec idan dan siyasa sai katin zaben da ba nashi ba ba zai mishi amfani ba kawai bata kuɗin sai yake yi saboda yanzu muna amfani ne da wannan na'ura na bivas by model voter accreditation system dole mutum zai zo rumfar zaɓe da kati kuma kati sai naka kafin na'urar ta tantance ka ko ta amfani da ɗan ka ko kuma fuskan ka to me dan siyasa zai yi da katin da ya saya wanda ba nashi ba bayan ya san ba amfani za ta mishi ranar zaɓe kuɗi ba sai kuma kira ga su mutanen da suke sai da wannan katin nasu akan wannan kalilan kuɗin kenan ka sai da yancinka na kai korafi idan gwamnati ta gaza ka sai da yancinka na ɗan ƙasa wanda ƙasa ta baka dama kai katin zaɓe kuma kai zaɓe ka zaɓi shugabanka ka sai da shi akan kuɗi kalila hukumar inec da ta ɗau alwashin ganin an hukunta duk wanda aka kama da laifin saye ko sayar da katin zaɓe tana mai gargaɗin 'yan siyasa da jam'iyyun siyasa kan cewa ba za a lamunci duk wani abu da ya saba wa doka ba

To Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla masu sauraron mu eh, da fatan dai kuna jin daɗin shirin mun sami kiranmu na farko da wa muke magana. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bare a jihar Nasarawa. To Malam Bashir Tela yau dai shirin namu ya karkata akan babban zaben da ke tafe. Wani irin shawara za ka ba eh, matasa a ranar zaɓe? Ya ji alhamdulillah to lokaci da ya karatu. Mm. Kuma muna fatan a yi wannan zaɓe lafiya gama lafiya. sannan kuma 'yan kasa don Allah ya hakuri duk abin nan sun zai da hankali a guje shi saboda zama lafiya cikin sarki a duk lokacin da an yi zabe an yi zabe kowa ya rugumi kaddara an zo na lafiya to sai a samu ci gaba mm. mai magana dai bashir tela ne da ganin lafiyar bari bari tashi lafiya to mun gode bashir tela kiran mu na gaba da wa muke magana assalamu alaikum wa alaikum assalam da umma malam ali a dogon nuta a cikin jahorin nijar To muna jin ka ka dai daga babban zaben Najeriya ya karatu. Bisa ga wannan haraka zaɓe na Najeriya za a sha. Mm. Akwai sauran 'yan Najeriya da ganin wai ba su da zaɓe ba. Ta ko da mahimmanci. Ka zaɓi ka jami'i ɗan jam'iyya ka wanda ka ga zai ƙasa ka aiki. Wanda ka ganta zata za ka ɗaukawa. Da ko ɗan suna cewa su sai da wai ƙuri'a. Sai da ƙuri'a wannan ba ka sai da 'yancin ka. kenan kuri ka yancin ka wanda ka zaba shugaban ka shine zai maka aiki da kasa na kai da eh, mu da Amerika umma mala ali daga dogon a cikin yawon Nijar to mun gode da wannan eh. kira naka da wa muke magana muna jin ka da wa muke magana kuna magana da Alhaji Babaji mai gwanjojin Plateau Kandahar Muna jin ga Alhaji Babaji wani shawara za ka ba matasa ranar zabe. Shawarar da zan bani a game da wannan zabe mm. Su masu cewa musulun ce musulun. Ragowar fegan ne? Mutane in aka ba su kuɗi sai su juya mana kwakwalwa muna cikin shan wahala ba wannan izo. Ya taimaka mana. a nan filato wahalar da muka sha ka duba sai yan rufai sun sace kuɗin mu kaf sun zo suna faɗan maganganun da ba kamata in za su bar mu mu zaɓe mu zaɓi na gari su bi hakuri su bar mu. To mun gode da wannan kira naka daga jihar Kaduna da wa muke magana. To Hajiya barka da aiki barka da barka dai yau dai muna tattauna ne akan zaben da za a yi da ke tafe a Najeriya babban zaɓe kuma wace irin shawara ce zaka ba matasa da kuma mata. To masha Allah to suna na dai Murtala ina kiran ku daga garin gasa a Kano a tarayyar Najeriya kuma PRO na masu buga waya a wannan sashen kumbiya biyo Hausa na a na Najeriya. To shawaran da muke ba matasa a fita a zaɓe a cikin lumana kuma kowa ya zabi abin da yake so kuma waɗanda waɗannan karan za su fara zaɓe idan suka je suka kada ƙuri'arsu kan su yadda su tsaya waɗanda suke tsaya gefen akwatuna suna surute su je gida sannan hajiya mata abun ya ba mu mamaki har yanzu akwai jami'in da muna ko suna da kuɗi a su ko shekaran jiya sai da na je wani gida muka je muna bincike an zo an samu mata an ce musu kawo katin zaɓen su an musu alƙawarin dubu goma goma da keken ɗinki a ƙarshe dai ma ba ba su dubu goma ba ko kwandala haka nan aka basu suna tsinuwa muna ƙara kira ga iyamu mata su tsaya sun fi samu fitowa kada ƙuri'a su tsaya su zaɓi canji don abin da suke so don sun ga halin da ake ciki kuma Allah ya bamu shugabanni na ƙuri'a tashi lafiya. To mun gode Murtala. Daga jihar Zamfara da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikas salam da wa muke magana? Ina magana da Alma ya Obaka aikin yaro kawai wuri da Zamfara. Muna jin ka. Ana jihar State. Muna jin kamalan arma ya'u yau dai muna magana ne akan babban zaben Najeriya da ke tafe me zaka kara a kai wata shawara ce zaka ba wa 'yan Najeriya musamman ma matasa da mata. To ina kira ga matasa abokanin mu ya kamata mu yi abin da ke yiwuwa wani zaben nan domin da za a zo suna ta'addanci suna karawa. To anan na kira Allah su to su yi zaɓe cikin tsanaki sannan kuma ina kira da eh, su da su jami'an zaɓe ala ƙirin gaskiya talakawa sun sha zaɓe lahiya lau su ga hannun ba amma ƙarshe a eh, ƙarshe a ba wasu sun ga gaskiya karin ba ba ne kuna kira da su Allah su don Allah duk abinda da laka na sun da zaɓa ya zan sun haɗe shi lahiya lau ƙarshe ku tashi lafiya daga alama ya ka aikin yaro ko wani zan fara ina godiya. To mun gode da wannan kira naka. Da wa muke magana? Assalamu alaikum. Wa alaikas salam. Hello? Hello muna jin ka. Kuna magana kuna magana da Abakar Abakar na gunzo ga gudu ga wa'azi. Muna jin ka. Sha'awar da nake son ba su ga talakawa 'yan Najeriya matsaya mu zaɓi shugaba ingantacce mai kulawa da matsalolin Sannan na biyu, ina jin masu siyasa da 'yan kungiyoyi suna ta maganganu amma ya kamata yi mana mahita game da matsalar tsaro a kan shi a kan watan rataya da wasu jihohi inda ya zan kila gwamna pdp ne shugaban kasa apc ne in an samu matsalar tsaro masu ra'ayin gwamna sai su ce shugaban kasa ne masu ra'ayin shugaban kasa sai su ce gwamna ne to gaskiya irin wannan tabargaza da an kai kasan nan ya kamata a san shi haƙƙin tsaro a kan wayan rataya ba fatan muke a samu matsala ba amma an samu matsala mai haƙƙin nan a san shi ne ke da laifi sai yan najeriya ba karkatar da su ana siyasa da rayuwar jama'a na talaka jama'a ko ana gyaran ra'ayi ne wannan bai dace ba to mun gode da wannan kira naka daga jihar kaduna da wa muke magana wa alaikas salam hajiya barka da yamma barka da aiki yawwa barka dai da wa muke magana isiya ɗan fishin Najeriya daga karaman kuma Soba a jihar Kaduna Najeriya. Muna jin ka isiya. Alhamdulillah gaskiya na jin wani Allah ya saka alkhairi. Mm. Kuma yau da kuka bamu lokaci mai ɗaya yawa gaskiya muna jingina muku. muna jin ka wace shawara za ka ba matasa hankalin mm. al'ummar Najeriya ya kamata a biya a biya tsayin daka misali ka tsaya ka kalli dan takarar da zaka zaba mm. kuma mutum ya tsaya ya kalli dan takara kare kalli jam'iyya To alhamdulillah ubangiji Allah ya sa ku tayi lafiya na gode. To mun gode iskiya dan kishin Najeriya da wannan kira naka. sai kuma kiranmu na gaba da wa muke magana. na Ayuba Garba Imam daga karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi. Muna jin ka. alhamdulillah lallai muna kira wa matasa musamman wanda za su fara zaɓe bana su kula su lura su zaɓe wanda ya kamata su zaɓa tunda hukumar zaɓe ma ta ce matasa daga shekara sha takwas zuwa shekara talatin da biyar su ne suka fi yawan katin zaɓe a Najeriya. To kin ga ya kamata su lura su tabbatar su zaɓi mutum na gari wanda zai danganta rayuwarsu a kan ilimi da lafiya da kuma sana'o'i. Idan suka yi haka lallai za a samu ci gaba a ƙasar nan. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin yau fa kofa a buɗe take muna so ku kira ku tofa albarkacin bakin ku. Mun samu wani kira daga Bauchi da wa muke magana. Kuna magana da Muhammad Awadu Babu Iyar shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Muna na kira ga matasa a zaben nan rani lafiya ban da fada. Kuma kada su sake zaben kare a da kare da fatan rago su zaɓe shi. Kudin kowa da kowa a zaben nan lafiya ta yi lafiya. Kuma mun gode muku biyawai. To mun gode da wannan kira naka daga Maiduguri da wa muke magana. Assalamu um, alaikum Abdulhamid mai mai. Muna jin ka Abdulhamid mai mai. Yawa, to wannan zaɓe Allah ya sa a yi shi lafiya a gama lafiya. Kuma ina kiran matasa da da Allah kowa ya tashi ya je ya jefa ƙuri'a. Ya samu zarafin komawa gida ya je ya jira ya ga inda sakamako zai ya bada. To mun gode da wannan kira naka daga jigawa da wa muke magana. Assalamu alaikum suna na Alhaji Ahmed Muhammad Bulangu daga karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa Najeriya. Muna jin ka. alhamdulillah wannan mauri kusan a ce fadakarwa kuke mai mahimmanci kiran da zan yi da 'yan uwana matasa idan an je gurin zaɓe a saya a nutsu a san kar a zo a yarda irin tada hankalin nan domin tada hankali baya bada a zama lafiya fatan mu Allah isa sa yi zaben nan lafiya a a gama lafiya wanda Allah ya ba bawa sa'a musamman ya samu nasara kuma in sha Allahu mu dori mu bihi domin Najeriya ake wa kuma Najeriyar kasar mu ce babu wani wanda zai zo mana a kawo mana zaman lafiya matukar mu bamu nemi zaman lafiya ba fatan mu Allah isa yi a gama lafiya daga Alhaji Ahmad kafin ta kofar garin Bulangu ta kafin Hausa lokacin gamman jihar Jigawa Najeriya. Mun gode da wannan kira naka. Sai kiran mu na gaba daga Yobe da wa muke magana. Eh, hajiya kina tare da adamu kuma lantewa karamar hukumar tarmowa jihar muna jin ka me za ka ce akan maudu'in namu na yau muna magana ne akan babban zaben da za a gudanar ranar asabar ya eh, hakika zan yi kira ga matasa yan uwana su mm. to kansu da farkwatan sakamakon wani a kasar nan a hajjin su saboda shugabanni gaskiya ba sa mana adalci nan karamar kuma tarmuwa muna da matsaloli da yawa ga ba ruwa ba asibiti ba cigaba kwantanmu duka sun wace ina kira da shugabanni da mutanenmu talakawa sai amfani da kiriyar nan da hasuma da a ba mu koto mu. To mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu za mu ɗauki kiranmu na ƙarshe da wa muke magana. Wa alaikas salam da wa muke magana. Na magana da Adamu Juma daga Maiduguri. To muna jin ka a gurguje me zaka ce? Eh, a da zan ce karban dubu ishirin ka ba da katin zaɓen ka ba shi ne alheri a wajen mu ba. Mm. Sai mu duba wanda ya cancanta mu zaɓe shi shi ne ba mu kai ne sa'a mu ba. To mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta ba da umarni wato Julie Leather Special da ma injiniyan mu na yau da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu kasance lafiya. na jayi mu na faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya.